بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على الأجل الذي هو مثل الكيف وهو التفريط فيما يؤمر بفعله فإن ذلك يلاقي القدرة المقارنة بالفعل وإن كان لا يناسب القدرة المتقدمة التي هي مهات الأمر والنحو فإن الارتفاعة التي تجد الفيل تكون مقارنة له ولا تثبت إلا لمقدورها كما ذكرها في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وفي قوله وكانوا لا يستطيعون السمع واما الاتباعات التي يتعلق بها الامر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمراد بن حسين صل قائما فان لم تستطيع فقائلا فان لم تستطيع فعلى جنب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 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma shi ya zo daidai da uku ga watan biyu shekara ta miladiya dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin wani littafi cikin littafi mai suna التحفة da في الأعمال القلبية واللفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو abbas أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya ne da ma'aiki sallallahu alaihi wa tana shekara takwas wannan kuma shi ne majalisun mu na nawa na 23 na hudu kuma a jerin gwanan majalisoshin wannan zama shi ne na nawa na takwas. a yau za mu fara karatu a cikin littafi a sabon bugu yanzu dai na san masu karatu ko in ce masu san karatu don <laughs> ke littafin da ma wanda ba su so saboda haka yana da kyau uwa su da bugu yi ba muna shafi na talatin da shida a wannan bugu wanda a gaban mu nan gaba akwai wajen shafi zai kai kimanin shafi saba'in koma fiye da saba'in saboda kun ga akwai sauran karatu da yawa saboda haka waɗanda suke buƙatar littafin yana da kyau su mallaka don na san an kawo shi nan kuma ba a buga shi da yawa ba adadin da aka buga adadi ne iyakantacce saboda haka wanda yake sha'awa ya kamata ya kokari ya mallaka da wuri don watakila idan ya kare za a kuma ɗaukan lokaci kafin a buga shi kuma ba lallai da bugu na biyu ya yi na farko ba idan ba a manta ba shekul islam ibn taymiya cikin bayanan da ya koro a wannan littafi yana magana akan cewa bautar Allah da tauhidi da biyayya ga Allah yi masa da'a barin abin da ya hana riƙe alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkan waɗannan ayyuka ne da ba sa yiwa bawa ya zan yayi su sai da taimakon Allah duk da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba wa bawa wata mashi'a iyakantacciya amma wajibi ne bawa ya sani cewa mashi'an nan tashi tana ƙarƙashin mashi'ar ubangiji sai abin da Allah ya ce ya wakana shi zai wakana don haka musulintar musulmi da da'ar musulmi da biyayyarsa da bautarsa ga Allah da tauhidinsa dukkan waɗannan abubuwa ni'ima ne daga Allah da ya yi masa idan ba dan ubangiji ya ni'imta shi da wannan ba ba zai zama muminin ba ba zai zama mai ibadar ba ba zai zama mai da'ar ba saboda haka muke neman Allah ya taimaka mana a cikin bautar mu ko da yaushe muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to a cikin bayanin da yake ya kawo hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda wanda Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa sa'ad dan abi waqqas yace innaka lan tunfiqa nafaqatan تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة كي بذاك تشير بذاك تشير وتشير وما وتكي تدم الله إلا ازددت بها درجة فاشيكا قال مطعي أقول الله ورفعة كقال أوكك أقول الله حتى اللقمة تضعها في سمرتك hatta laibar da za ka sanya a bakin matarka ubangiji sai baka lada kan wata malam yace fa'a baran nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bada labari ya الله alal على a الذي هو ضد الكيس Allah maɗaukacin sarki yana kama mutum da laifi na gajiyawa gajiyawar da take nuna rashin amfani da damar da kake da ita ubangiji ya baka wata dama ya sakan maka mara na ka yi aikin da'a amma sai kake amfani da wannan damar to akan wannan ubangiji yana yi kama ka akwai gajiyawa ta babu yadda za ka yi mutum ne babu yadda za a yi ya yi sadaka saboda ba ya da shi babu yadda za a yi je hajji saboda ba ya da dukiyar da zai je hajji ko ba ya da lafiyar da zai iya zuwa hajji ko kuma ba zai iya fita jihadi ba saboda ba yadda zai iya fita jihadin wannan gaggiyawa ce ta ba yadda za ka yi ubangiji ba zai kama ka akan wannan ba amma ubangiji ya baka dama ya baka dukiya maimakon ka yi amfani da ita cikin abin da zai jawo maka yarda Allah sai ka ta kaga anan gajiyawa ce ta sakaci ba gajiyawa ce ta kakasa ba ko ubangiji ya baka ikon wato ya nuna maka gaskiya ga sanan a fili kanara ka gane ka fahimta amma ka ki aiki da ita a ganin ka cikin mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa ka gane menene sunnar a ganka cikin yan bid'a ko da yake tsamo tsamo tare da cewa ka gane illar illar bid'a to kaga wannan gajiyawa ce ta sakaci ba gajiyawa ba ce ta ka kasa fahimta ko ka kasa ganewa to ita ce ibnu tayyiba ce wannan gajiyawar akan ta ubangiji yana iya kama ka yace wa huwa tafriṭu fi ma yu'maru bi fi'lihi shi da mutum yayi sakaci akan abin da aka umarce shi ya aikata fa inna zalika yunafi al-qudrata al-muqarinata lil fi'li wannan yana kore kudura iko wanda yake tattare da aiki wa in kana la yunafi al-qudrat al-mutaqaddimata duk da cewa baya kore iko wanda ya riga ya gabata allati hiya manaqul amri wallahi iko wanda shine umarni da hali ya race da shi anan ibnu tabiya yana yi mana ishara zuwa ga wani sabani da aka dade ana yin shi karshe aka kawo ga warware wannan sabani ta hanyar bayani da ahlus sunna suka yi al shi ne iko da Allah maɗaukacin sarki yake ba wa bawa shin ikon da zai baka iya iyawarka da za ka yi na abu kaza ko ka kasa yin shi shin yana kasancewa tare da aikata wannan abun ko ku a yana riga aikin wataƙila abin yana buƙatar bayanin ta yadda za a fahimce shi sosai aikin da bawa zai yi da aikin da bawa zai yi misali mu ɗauka musulunci musulunci aiki ne akwai wanda ya musulunta akwai wanda yake musulunta ko mu ɗauka bawa mai sabon Allah wanda baya kiyaye sallah akan lokaci misali kiyaye sallah akan lokaci aiki ne akwai wanda yake kiyaye sallah akan lokaci akwai wanda baya kiyaye sallah akan lokacinta shine yazo shine wanda yake mai sabon Allah to wannan aiki da bawa zai yi shin bawa ubangiji ya ba shi iko ne ya aikata aikin da yake aikatawa din nan amma aikin da ubangiji ya riga ya san ba zai aikata shi ba ubangiji baya ba shi iko a kansa misali mutumin da ya musulunta ubangiji ya ba shi iko akan zai musulunta saboda haka ya musulunta mutumin da ya ƙi musulunta ubangiji ne bai ba shi iko akan musuluntar ba saboda haka ya kasa musulunta an fahimci wannan to idan aka ce ubangiji ya ba wa mutum iko shi ya sa ya musulunta wancan kuma ubangiji ya hana shi ikon ya musulunta shi ya sa ya bai musulunta ba shin anan ba za a ce ubangiji kenan ya tirsa wa bawa yin kafirci ba tunda ya hana shi ikon ya yi musulunci idan har ya hana shi ikon ya yi musulunci dan menene kuma zai kama shi da laifin ya ki musulunci sai to ya ba shi ikon mana ya gani ai nan sai ya yi za a iya faɗar haka ko ba za a iya faɗa ba yayin da kuma kai musuluncin kaga ubangiji ne ya baka ikon yi shi ya sa kai to wasu suna cewa bawa ba ya da ikon aikata abin da bai aikata ba abin da yake aikatawa ba ya da ikon aikata shi ne shi yasa bai aikata shi ba abinda ubangiji ya riga ya san bawa ba zai aikata shi ba to bai bashi iko a kansa ba su suke wannan shi ne ma'anar alkudratul buƙari na tulil fa'il ikon da yake tattare da aiki wanda idan aka same shi za a samu aiki idan akwai shi to aikin zai biyo bayan sa hada suke ba sa rabuwa amma iko da bawa da za a bawa bawa wanda daga baya zai zo ya aikin ko ya yin aikin wannan shine al-qudratul mutaqaddimatu ala al-fi'l to wasu daga cikin mutakallimuna waɗanda suke yawan surutu akan abin da ya shafi sha'anin sifofin Allah madaukakin sarki da ayyukansa suna kore al-qudra al-mutaqaddima ala al-fi'l suna cewa duk aikin da bawa yayi to a lokacin kudarar take idan idan ainihin aka ga bai yi ba to babu kudura domin babu wata kudura da zai samu gabanin aiki sai dai tare da aiki. to wannan maganar kuskure ce ibnu taymiya yana so ya gaya mana cewa kudura iri biyu ce akwai kudurar da take take zuwa tare da aiki wacce ita ce take haifar da aiki. akwai kuma kudurar da take tun farko ubangiji yana ba wa bawansa wata dama da tun farko yana ba masa ta yiwu in ya ba shi wannan damar ya yi aikin ta yi ya ƙi aikin waɗannan abubuwa biyu dole ne mumini ya fahimci akwai su akwai iko da ubangiji ya ba wa kowane ɗan adam tun karan farko wanda ba tare da aiki ikon yake zuwa ba daga baya ne aikin zai samu kuma zai ci samuwa akwai kuma ikon da ubangiji ya ba wa bawa wanda a tare da shi aikin yake haihuwa gaba ɗaya to a wani guri ubangiji za ka ga ya sanya istifa'a ita ce sharadi da aiki to wannan istifa'a ita ce al-istifa'a ko al-qudra al-muqariyatu lil fi'l kamar ubangiji ya ce walillahi lillahi ala an-nasi hajjul baiti man istafa'a ilayhi sabila wane ne hajji ya wajaba a kanta shi ne wanda yake da wadata yake da lafiya zai iya zuwa ya hajji wannan shine hajji ya wajaba gare shi kaga wannan wadatar da wannan damar da yake da ita sannan kuma aka samu wani wata azama daga zuciya wato ya riga ya yi kudiri aniyar lalle lalle zai hajji da tun daga zuciyarsa wannan shine yake yin hajji wanda ubangiji bai ba shi dama ba ta dukiya bai ba shi dama ta lafiya ba wannan ya hana shi istima'a wacce take ita ce za ta ba shi dama ya wannan aikin wannan ubangiji ba ya kama shi a kanta la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ba ya da dukiyar ba ya da lafiyar kaga anan ba ya da abin da zai iya yin aikin hajjin da shi saboda haka ubangiji ba zai kama shi da wannan ba amma idan ka ce ubangiji ya zare wa bawa ikon yin hajji tun farko ba shi yasa bai je hajji ba kaga da ba za a zargi wanda bai je hajji ba sai ai tun farko ma an zare masa ikon don haka liman istafa'a da aka ce ai shi tun farko ba a ba shi ikon ba a'a wannan ikon na farko akwai shi daga baya kuma sai a samu wani iko wanda zai zama tare da aikin shine ya zama yana da dukiyar ya kuma zama yana da wannan matsalar tana da fadi watakila tana da tsaurin fahimta na san wasu za su gane wasu kuma za a jima ana wawawa to shi da ibnu taymiya yake cewa fa inna zalika wato sakaci da abin da Allah ya umarce ka ci wa huwa at-tafriq fi ma yu'maru bihi sakaci a cikin uban abin da ubangiji ya umarce ka da aikata shi fa inna zalika yudafil qudrata al-muqarinata lil fi'li wannan yana kore wata dama da ubangiji ya baka wacce ke tattare da aikin mutumin da ubangiji ya ba damar ya musulunta saboda an bayyana masa musuluncin an aiko da manzanni da littattafai sun zo sun yi jihadi sun bayyana wannan littattafan mabiyansu sun yada wannan littattafan sun yi bayani sun yi da'awa mutum da'awan nan ta zo kunnensa kuma ya fahimta amma ya fi ya ƙi ya aikata to kaga anan akwai damar ya aikata amma ya ƙi yi. ita ce wannan al-qudra al-muqarrida lil fi'l wa in kana la yunafi al-qudra al-mutaqaddima allati hiya manat al-amri wal nahy ubangiji ya ba shi iko tun farko wanda a kan wannan ikon ne ya sa ya ce yi kaza ko bar kaza ubangiji ya baka iko ka zama mutumin kirki a kan wannan ikon ne ya sa ya ce da kai zama mutumin kirki idan ka ki zama mutumin kirki wannan ikon da ya baka yana nan amma ko baka yi aiki da shi ba wannan damar da ya baka tana nan amma ko baka yi aiki da ita ba fa inna al allati tujibu al-fi'la taqulu muqarinatan lahu istiqa'a iko dama wacce take wajabta aiki takan zama tare da aikin kamar mutumin da yake lafiyayye zai iya tsayuwar sallah kaga a nan yana da istiqa'a yana da dama sai ya tashi ya sallah a tsaye saboda haka zai yi sallar sani a tsaye wannan ita ce istiqa'a al-musahhihatu lil fi'l al-mujibatu lil fi'l al-mustalzimatu lil fi'l duk ana kiranta da wannan suna muqarilatan lahu wa la tasluhu illa li maqduriha wannan istifa'a ba ta za ta dace da wani abu sai ga abin da yake daidai da mutumin da yake ba shi da kafafuwa abin zai iya yi shi ne sallah a zaune kaga wannan istifa'a ta kenan ba zai yi ba wannan istifa'a din ta ba shi dama ya sallah a tsaye mutumin da ba zai iya zama ba istifa'a ta shine ya sallah a kwance wannan istifa'a da yake da ita ba za ta ba shi dama ya yi sallah a zaune ba kaga al irin wannan addu'a take tare da al'amur wallahi takan kasance la tasluhu illa li maqduriha ba ta dacewa sai ga abin da yake an yi ta domin shi wanda yake gwargwadon wannan istifa'a din kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi kamar yadda Allah ya ambaci irin wannan istifa'a din kaga anan mun fara sha mun fara sha banban da kai ko sai wani abu da ba aka rubuta kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi na ba ji dadi ba akwai gyare-gyare da muka yi a wannan taba'ar wanda ya saba da wannan da da muke karanta kuma banda wannan ma kai wani gyara kafin kai ko baka yi ba kai wani gyara a cikin karatun kai takunu muqarinatan lahu ya sa wata kuwa ya kunu ne ko wata kunu wata kunu biha kaga ba haka ya kai ka karanta daidai تكون مقارنة له ولا تسلوه إلا illa li maqduriha masu fotokin za ta da akwai da yadda yake a fotokin kuskure ne na cikin fotokin wannan da muka rubuta shi ne takunu muqarinatan lahu wa la tasluhu illa li maqduriha kaga bayani ya sosai كما ذكرها الله تعالى في قوله كما yake الله أبجيك إلا يكيشوا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ba su kasance suna da ikon su سجيما ubangiji ya ba wa kafirai ji ko bai ba su ba ya ba su ji ya ba su gani ko bai ba su ba ya ba su gani amma wannan jin da suke da shi ya sa sun fahimci gaskiya sun saurare sun yake da ita wannan ganin da ya ba su ya sa su sun ga gaskiya sun rike ta sun yi aiki da ita ba su yi ba kaga anan ubangiji ya kore wata istifa'a duk da cewa akwai wata istifa'a da ta gabace ta istifa'a da take gabace ta ita ce ubangiji ya halicce su da ji da gani eh? dan su ji gaskiya su ga gaskiya su aiki da ita ko ba ka ba amma wannan damar da ya ba su wannan istifa'a din ta farko da ya ba su wannan kudura din ta farko da ya ba su damar farko da ya ba su suna da damar su yi aiki da ita suna da damar su yi aiki da ita biman sha'a minkum an yastaqim famin sha'a ta kaza ila rabbihi sabila kaga ubangiji ya ba su wata dama ya ba su wani yanci kware-kwaryar yanci su kama tafarki mai kyau kuka su kama kaga wannan ita ce al-istifa'atul mutaqaddima wanda kana nan babu wani wanda zai da awar cewa an dora masa abin da ya fi karfin to amma kuma ba su yi amfani da ita ba sun yi sakaci da ita wannan istifa'a din ta biyu wanda shine su yi su gani su yi aiki da gaskiya wannan istifa'a din ita ce al-muqarina lil fi'l anan sun yi sakaci da ita ba su yi aiki da ita ba ita ce ubangiji ya kore ya ce ma kanu yastafi'una sama ba su da wata dama ta suji dama ta biyu wacce take hada da aiki babu ita tattare da su ma'ana ba a shirye suke su ji kama ba su ne suke su yi aiki da abin da ka zo da shi ba an gane ko saboda haka kaga abinda yake kaddara ubangiji ya riga ya rubuta ubangiji ya tsara ubangiji ya riga ya saukar da shi daban da abin da yake irada ta mutum kuma me yake so me zai yi mutum ne ya ce da Allah ya so da gaskiya da na da na musulunta ya ce maka shi yana son ya musulunta amma da Allah ya so shi da ya so shi da musulunta da ya musulunta to wannan magana ta tana da ma'ana ya ce shi yana son musulunci amma da ubangiji ya so shi da musulunci da ya musulunta ta gada da ce yana son musulunci kar yayi in yana son musulunci babu abin da ya hana shi shiga musulunci da a ce yana son musulunci to ba zai ce ubangiji ya hana shi shiga musulunci saboda ka kalmar ya so musulunci Karya ce tun da har ya ce da Allah ya so shi da ya shiga an fahimta ko yau haka nan wasi kaulihi wa kanu la sam'a da Allah ce kafirai su ba su da dama ba su da iko su ji a nan ikon da ake korewa ikon da yake tattare da aiki ba ikon da ya riga ya gabata ba وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا da استطاعة da علاقة da hali. ta yi a samu aikin ta yi kuma a rasa aikin ubangiji ya ba ka istifa'a ka zama musulmi ta yi mutum ya zama musulmi ta yi ya zama musulmi ubangiji ya bashi istifa'a sai ya zama yana sallah cikin jama'a ta yi ya yi ta yi yayi كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا kaga kenan akwai wanda zai zama yana da istifa'a din amma ya yin haji kaga wannan istifa'a din ita ce wacce take tattare da ai mutum zai iya yin aikin kuma zai iya yin aikin in ya ga dama وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين سل قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عمران بن حسين يجي كي سل على فان لم تستطع اذا ما ذاك ايه اتيه بك يا فان لم تستطع اذا ما ذاك ايه يا إيه فعلى جنب كي اتشي بديه to wannan ne kashe-kashen istifa'a da ibn tayyiba ya rika yi a littafansa daga ciki akwai nan littafin a tuffa iraqiyya akwai littafansa a gurare daban-daban cikin majmu'ul fatawa cikin cikin littafin sa hajji sunna nabawiyya cikin as-safadiyya duk yayi wannan kashe-kashe na al-qudra ko al-istifa'a inda yake cewa nau'i biyu ne akwai jayayya ne a da can da aka yi kai tsakanin al-mutakallimuna masu surutu akan harkar sha'anin tauhidi su kutsa su fito da wasu maganganu wanda za su kawo rikici cikin jama'a da ibnu taymiya ya yi kokari ya wani rikicin ta yadda mai shubuha ba zai samu shubuha ba malam yace fa hadal mawdi'u وهذا الموضع تجسد فيه بنو آدم أربعة أقسام قوم ينظرون إلى جانب الأمن والنهي والإبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من المتفكهة المتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تكوي العبد وتيسر عليه الأمور ولهذا قال بعض السلف بل سره أن يكون أقوى الناس من يتوكل على الله ماذا يتجب للشيخ هذا الموضع ولم بجري قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام mutane sun kasu gida hudu dangane da wannan digiri wannan magana da yake magana ta tawakkali da neman agaji da neman tallafi daga Allah cikin abin da kake yi da bauta masa kada ka zata cewa wato abinda duk ka zanka a ciki na bautar Allah babu taimakon Allah a ciki a'a ubangiji ya sanya wato zaɓin kai kanka na ka yi abin wata wata ɗafi tsakanin asabab wal musabbab ubangiji shi yake halittar al-musabbabat shi yake halittar al-asbab laha duk wani abin da ubangiji ya riga ya hukunta ya sabbaba shi shi yake halitta wa wannan abin dalilin faruwar abu saboda ka dan adam gwargwadon ikon da Allah ya bashi wannan wasita ce da ne na a samar da sababi a samar da musabbab yayin da ka ɗauki alƙalami kake rubutu da wannan alƙalami din alƙalami din nan dole da shi kai rubutu amma ba shi ne ya rubutun ba kai ne mai rubutun an tashi za a ce maka kai ne mai rubutun amma kuma shi wannan alƙalami ya zama a da ne wasiƙa ne sabab ne na faruwar wannan rubutun lokacin da manomi ya ɗaukar sanyarsa ya yi noma da ita ba a cewa fartanya ita ta yi noma sai dai a ce manomi shi ya yi noma amma kuma zai yiwu ya je gona ya kama noma ba fartanyar ba zai yiwu ba saboda ka ita ce wasiƙa tsakanin aikinsa da kuma abin da aikin zai haifar to haka ubangiji ya sanya ayyukan da yake halitta na ayyukan bayi halittarsa da ayyukan bayi da kuma wata dama da ya ba wa bayan wannan damar da ya ba bayan ita ce bi masabatil wasail allati tarbitu bayna al-asbab wa musabbabatiha da haka baka kore wa bawa aikinsa kace ubangiji eh, kace bawa ba ya da wani aiki sai abinda ubangiji kawai ya gudanar shine kawai yake faruwa amma bawa ba ya da wani katabus wannan kuskure ne a aqidar ahlus sunna ubangiji ya jingina wa halittunsa kasbi yace la ma kasabat wa alaiha maktasabat akwai aikin da za ka yi mai amfani akwai wanda ba ya da amfani aikin da za ka yi mai amfani ka ci moriyarsa a duniya da lahira aikin da mutum zai yi mara amfani ya ga molinsa a duniya da lahira kaga ai ubangiji ya jingina tsorurutar wannan aikin zuwa ga bawa ce laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat ashe akwai alkasbu a tattare da bawa wannan ba shi yake nuna bawa yana tarayya da Allah a cikin ta ba ubangiji shi yake halittar ayyuka gaba ɗaya wallahu khalaqakum wa ma ta'malu ayyukan da ta muke yi ubangiji shi ya halicce shi ya halicce ayyukan kamar yadda ya halicce mu to amma ya sanya wannan aiki namu ya zama kamar wasu ce da za ta kulla tsakanin sabar da al-musabbab wannan aiki namu ba shi yake nuna mu muka halicci aikin ba kamar yadda wannan amfanin da alkalami ya yi maka wajen rubutu ko farkayya ta maka ko aska ta ma wanzami ba ita take nuna cewa aikin nata bane ba na wanzami ba an gane ko an fahimta abin da nake nufi wasu sun gane to shi ne malam yake cewa mutane sun kasu gida hudu dangane da wannan sha'anin kaso na farko qaumun yanzuruna ila janib al-amri wal nahi wal ibadati wat ta'ati kaso na farko mutanen da suke duba zuwa ga bangaren umarni da hali, bangaren ibada da da'a ga Allah shahidina li uluhiyyatir rabbi ko da yaushe suna hararo uluhiyya ta ubangiji wannan wawun babu ita shahidina li uluhiyyati ba uluhiyyati ba شاهدين بألوهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه هو يستطيع هلالو وبنجي شيني Allah wanda ya cancanta a bauta masa wanda shi ne ya yi umarni da cewa su bauta masa wasu suna kallon wannan jalibin jalibin Allah ya ce kai sallah kana sallah Allah ya ce kai azumi kana azumi kai zakka kana zakka hajji kana hajji ka zama mai gaskiya kana kana gaskiya wannan jalibin wasu mutane kawai suke kallo wala da ila janibil qada'i wal qadar amma ba ta duba zuwa ga janibin al qada'i wal qadar abinda ubangiji ya hukunta abinda ubangiji ya kaddara ba ta duba zuwa ga wannan janibin wata wakkuli wal isti'ana ba ta duba zuwa ga janibin dogaro ga Allah da kuma neman taimakon sa wato kada ka manta dan ka kana bautar Allah ka ji cewa Allah ne ya saka ka kai wannan bautar daidai ne amma kuma ka ji cewa ubangiji ne ba ka damar yin bauta wannan jami'in da dama ba a hararo shi in ka ganka cikin ni'imar imani ka ganka cikin ni'imar musulunci ka rika jin a ranka cewa ubangiji ne ya shige ka alhamdulillah zai hadana da hada wa ma kunna linahtadiya da an hadana Allah wato ubangiji shi ya shirye da mu zuwa ga wannan musulunci bai yiwuwa a karan kan mu shiryu ba da ubangiji ya shirye da ba walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika hum ar-rashidun ubangiji ya sanya muku san imani ya kawata muku shi a zuciya ya sa muku kin kafirci da sabon Allah da kangarewa ya na muku shi a zuciya kada ashe aikin ubangiji ne ya sa maka ka ji kana san imani ya sa maka ka ji kana son gaskiya kana son ka zama mai biyayya kana son ka zama mai da'a ga Allah mai riko da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ubangiji shi ya so maka da wannan afa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha kaga ubangiji ashe shi yake sanya wannan hasken na imani a zuciya wanda za ka rika yawo da shi cikin mutane wancan kuma kafirin da yake yawo cikin duhun kafirci ubangiji shi ya bashi a cikin wannan ka rika hararo janibi na kaddara da hukuncin ubangiji ka rika neman taimakon ubangiji ya baka damar tsayawa akan wannan hanya kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam kullum yake addu'a Allahumma ya al qulubi thabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zuciya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wannan abin shi ne abin da muke roƙo ko yaushe a cikin sallolinmu eh gidan siratal mustaqim da muke faɗa wannan shiriyar ta mu ƙara zama masu imani mu ƙara zama masu aiki na nan da shirya ce muke roƙo a gurin ubangiji wasu mutanen suna bautar Allah amma ba su hararo wannan janibin su kawai janibin Allah ya sa su yi abu kawai suna yi sai su rika jin kamar masu suna yi su suke yi wasu ma za ka samu har suna yi wa Allah gori ya munnuna alaika an aslahu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman su rika yi wa Allah gori su sun musulunta sai a ku da goranta wa Allah musulunci ku sai da ubangiji ya goranta muku ya shirya da ku zuwa ga musulunci ba dan shi ba ba za ku shirya ba to har kullum mumini yakan hararo wannan janibin ba kawai janibin uluhiyya ba ba janibin al'amur wallahi ba ba janibin Allah ya umarce shi ya hana shi ba a'a ya rika jin kuma Allah ya taimaka masa Allah ne ko yace wa huwa halu kathirin min al-mutafaqqiha al-muta'abbida irin wannan yanayi na a dinga hararo janibin umarni da hali kadai janibin ibada kadai ba a hararo janibin alqada wal qadar ba a hararo janibin tawakkali da al-isti'ana malam yace wannan irin hali ne na da dama daga cikin masu ilimi waɗanda suke kokarin ilimi almutafaqqiha waɗanda suke kokarin fahimtar addini almuta'abbida waɗanda suke kokarin ibada suna kokarin fahimtar addini suna kokarin ibada amma kuma suna gafala ba sa duban wancan jalibi jalibin alqaba wal qadar yace fa hum ma'a husni qasdihim ce to waɗannan duk da tatub da cewa suna da kyakkyawan manufa wa ta'zimihim li hurmatillah suna girmama dokokin Allah ba za ka gansu suna yin abin da Allah ya hana su ba za su dinga takaci da abin da Allah ya sa su ba wani sha'irihi suna girmama ayyuka na addini za ka samu duk da haka ya zulubu alaihi mudda'afu wal ajz wal khizlan za ka samu rauni da kasawa da ainihin watsi da abin da Allah ya ce yi wa lokaci ya yi rinjaye a kan domin mutumin da ya kasance bai baya neman ubangiji ya taimaka masa akan abin da yake na da'a to babu shakka shi dan kuma zai rika samun wata kafa zuwa zuciyarsa za ka same shi wani lokaci yana launi saboda baya neman ubangiji ya taimake shi akan addinin za ka ji yadda kake jin ka ka fahimci addini kana buƙatar tallafi daga Allah domin ka yi aiki da addini da ka fahimta akwai wanda sun fi ka fahimtar addini amma ba su aiki da shi kai kuma ubangiji zai iya baka ilimin addinin ɗan kaɗan amma ka fi da dama daga cikin waɗanda ya ba su fiye da naka aiki da wannan abu to idan kana hararo wannan ba za ka samu rauni ba idan kana neman tallafin ubangiji ba za ka samu katawa ba ba za ka samu watsi da wasu ayyuka na ubangiji ba لأن الاستعانة بالله دومين دوغرو دا الله والتوكل عليه دومين نيمان تيمكو وجن الله والتوكل عليه دا دوغرو غريش واللجأ إليه دا كوما و هكيوا أوجنسا والدعاء له دا روقانسا الدعاء غريش هي التي تقوي العبد وأن أبو بواسوني سكي كرففر باوا وتيسير عليه الأمور suke ainihin sauƙaƙa masa al'amura saboda haka sai ya ga addinin yana da sauƙi babu wani abin da za a umarce shi da shi a addinin ya ringa ganin an matsa masa saboda ubangiji yana tallafa masa akan aiki da addinin sabanin idan babu wannan tawakkalin tare da shi sabanin idan babu wannan iyaka nasta'in din wa iyaka nasta'in din tare da shi sai ya ganin kullum abubuwa kamar tsanantawa ake da an yi magana wani abu a cikin ku kun fiye tsanani ko kun fiye tsanantawa tare da cewa umarni ne daga Allah karana ba wai ijtihadi ne da wani malami tare da cewa hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam karara ba wani ijtihadi bane na wasu na ce ijtihadin su ne ba lalle aiki da shi ba sai ka ga umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi Sallama amma sai rika jin cewa akwai matsawa akwai takurawa a cikin su to kaga wannan duk abin da ke jawo wannan yadda malami yake nunawa shine rashin neman taimakon Allah da dogaro gare shi da addu'a a kullum ubangiji ya ƙara kafe zuciyarka akan imani wannan ke yake dawowa ka ganin abubuwa da tsanani amma wanda yake imani ya rasa zuciyarsa ko menene da addini ganin shi yake mai sauki don ubangiji ya sauka komai babu abin da ubangiji ya tsaurara shi a cikin addini wani hada qala ba'd salaf saboda haka wasu daga cikin magabata sukan ce ko suka ce man sarrahu an yakuna aqwa nati nas falyatawakkal ala Allah wanda yake sha'awa ya zama ya fi kowa ƙarfi to ya dogara da Allah idan ya dogara da Allah to wanda ya fi kowa ƙarfi domin ya yi riko da babban bangon da babu mai iya keta shi babu mai iya ja da shi saboda haka ta fuskar ibada zai zama akuwan nan ta fuskar haƙuri zai zama akuwan nan domin ta fuskar ibada zai zama akuwan nan saboda ubangiji shi ke taimaka masa shi ke ba shi wannan damar ta yi addinin saboda haka sai ya fi kowa ƙarfin addini sai ya fi kowa ƙarfin imani ta fuskar haƙuri ubangiji shi ke ba shi haƙuri da juriya ta kowa haƙuri duk abin da zai samu jama'a su yi ta kakaci suna yin suna raki shi sai ka samu kamar babu abin da yake damunsa kamar shi babu wani abin da yake damunsa a rayuwarsa ubangiji ya wato zuba masa haƙuri a zuciya wannan abin ne da da da da aka samu wasu magabatan suna faɗa akwai hadisi da aka rawaito zuwa ga Abdullahi dan Abbas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sanahu an yakuna afdal nas ya tawakkal ala Allah amma hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni kwarai kwarai da gaske bai inganta ba abinda ya shi yasa ibnu taymiya bai jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya bashi a matsayin magana ce ta wasu daga cikin magabata to anan gaban za mu dan daga aya domin in ta ko in yi dan jawabi ce kafin lokaci ya gure akan tambayar da aka rubuta mu wajen satin ne ko satin da gabata akan abin da ya shafi rubuya na alkawarin zan yi bayani a wanda zai ɗanci mintuna duk da cewa maudu'in rubuya maudu'i yana da faɗi kwarai da gaske inda darasin za mu sa masa duka zai iya cinye shi musamman ma da abubuwa suka sha kuɗi a yanzu suka dawo gwale aka samu wasu hannaye waɗanda suke biya sun shiga cikin sha'anin da haka abin da wanda yake buƙatar a tsaye a yi basa kallo na ilimi sosai kallo na tsoron Allah na takawa kallo wanda ya dace da koyarwa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam babu shakka ruqya abin da ake cewa ruqya wanda shine tofi shine addu'a shine neman taimako daga Allah wannan ruqya abin da wanda yake shari'a ta yarda da shi ta zo da shi shari'a ta zo da abin da ake cewa ruqya hadisin jabir ibn abdullah da yake cewa wani dan uwansa ya kasance yana yin rukuya duk lokacin da gulama ta halbu wani akan je ya masa rukuya lokacin da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruqa wa tama'im wa tarila shirkun da ya ji kalmar ruqa an ce tawaida ko tofi da layu da maganin da ake yi da farin jini ko bakin jini ke wanda duk shirka ne haka sai yake ganin to annabi ya hana ayi yi tofi kenan jabir yake cewa sai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi man istafa'a an yanfa'a akahu falyafa'al wanda yake da dama yake da iko ya taimaka wa dan uwansa to ya je ya taimaka masa auf ibn malik hadisi da sahihi yake cewa sun kasance suna yin roƙa suna yin tofi tun a jahiliya ma suna addu'a suna tofawa wanda ba ya da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana roƙa suka zo suka ce to ai su suna yi manzo Allah ce a'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bir ruqa ma lam yakun shirkun ma lam yakun fihi shirk annabi yace ku nuna min me kuke karantawa waɗanne irin addu'o'i kuke babu laifi ku ci gaba da addu'a ta ruqya amma matukar babu shirka ce hadisin sa'id abu sa'id al-khudri wanda yake cikin sahih bukhari yake cikin sahih muslim abu sa'id al-khudri yake ta wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya suka je wani kauye suka nemi mutanen kauyen su karbi bakuncin su su taimaka musu a matsayin su na baki amma mutanen ƙauyen da ya gama ruwata ne sai suka kore suka ce ba za su taimaka musu ba ba za su ba su haƙƙin su na baki ba saboda haka sai suka yi gaba ba su yi nisa ba sai nama ta harbi shugaban kabilar wannan ƙauyen don haka suka yi suka yi abubuwa suka ci tara suka ci su je su nemi bakin nan da suka kora ko a cikinsu akwai mai tawaina akwai mai rukuya suka zo suka samu wannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ga abin da ya faru ga shugaban su cikin ku akwai mai tofi suka ce eh a cikin mu akwai amma ba za mu yi ba sai mu yi dinga suka ce to shikenan a yi dinga in kun yi tofi ya warke ga abin da za mu ba ku shikenan ya karanta masa fatiha nan da nan kamar an sa abin da an zara karin daga kafarsa shikenan ya tashi lafiya lau yana tafiya suka ɗauki wannan abin jingadin wani yanki da na dabbobi suka ba su sai abin nan suka ce to ba za mu taɓa ba ba za mu ci ba ba za mu raba ba sai mun kai gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abin da muka yi daidai suka zo suka gaya wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama anan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma adraka annaha ruku ya aka kasancewa fatiha ruqiya ce ana addu'a da ita ba ka yace ku raba ni ma ku bani kasona daga nan malamai suka ce kaga babu laifi idan mutum ya yi rukuya an ba shi wani abu a dalilin rukuyar da yi duk da cewa a nan malamai suna bayanin cewa a wannan hadisi a shi wannan hadisi za mu ga cewa ba wai sun shardanta rukuya ba ne a sun shardanta a ba su kuɗi ba ko a ba su wani abu a karan farko sai da wani dalili haka ne ko ba haka bane sun je garin malwata mutanen da ko ruwan sha suka hana su kuma daga baya suka zo suka ce ku taimaka mana kaga anan dole ne su ce a to in dai taimako ne kuke so mu ba ai mun ba ku ba mu ba saboda haka yanzu sai mu ku ce sai mu ku biya mu in kuna son mu muku abu wannan shine abin hankali duk lokacin da ka nemi wani abu a gurin wani ya hana ka shi kuma lokacin bukatar ta kawo shi to abin da hankali zai baka to ni ma ba zan maka kyauta ba saboda ka kissar annabi Musa da Khadir tana nuna mana haka hatta aka yi ala ahli qaryati mistata ma ahliha fa eh, fa abaw an yudayyifuhuma eh ووجد فيها جدارا يريد أن يتفض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا mutanen nan ba su ba mu abinci ba su karbe mu ba kuma kaga katan garin su za ta fadi gawar su za ta fadi kuma ka kama ka yi leburanci ka daga musu ka gyara musu ita da za ba za ka ce su biya mu ba in yaso kaga mun samu abin guzuri kaga magana da annabi Musa ya faɗa zahirin shari'arsa abinda ya hango kenan a doran shari'ar annabi Musa a biya su tunda an hana su abin da za su ci an hana su masauki a ba su abin da za su je ko haya su kama ko kuma sai abinci da kuɗin su wa kana abuhuma salihan wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri ashe ba dan mutanen garin ya tada abin nan din ba ya tayar da shi ne saboda wannan yaran wannan yaran marayu wanda ubansu ko mutumin kirki ne kirkin ubansu shi ya amfani a nan kuma inda katangar nan ta faɗi miyagun mutanen garin nan kwashi kuɗin za su kaga a shaida a cewa mutanen garin sun san abin da ya yi da ba su ji daɗi ba da sun bari ma katangar ta faɗi sun kwashi kuɗin dan abin da su bada na na a gyara katangar abe ta kara karya ba tunda abin da yake karkashin ta kan ne kan taskakakkiyar dukiya ne yawa suke kan to a nan ne malamai suke cewa na farko ba su karbi komai ba dangane da wannan ruku ba su sardanta wannan ju'uli ba sai da wani dalili na biyu kuma ba su karbi wannan abin da suka karba ba a matsayin ladan karanta fasiya da suka yi ladan ya warke ba ajiyar tilawar ba ta ajiyar shi za a dace daman abinda a ju'ili abinda aka ce ju'ul abinda yake jinga jinga mutum baya cancantar wannan dukiyar sai abinda aka neme shi da shi ya tabbata saboda haka sai da suka yi addu'an mutumin ya ya tashi kamar yadda zuwa hadisin yana tafiya lafiya lafiya kamar babu alamar harbin kula ba tattare da shi sannan suka ce ga abin nan to shi ne malamai suke cewa ruqya shari'a ta zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruqya ya umarci wasu su yi annabi ya jibril ya yi masa lokacin da jibril ya zo ya ce ishtakaita qala na'am yace kana baka da lafiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa eh to shi da ce masa ruqya yace bismillah arqika min kulli da'in yu'zika من كل شر من كل شر نفس ومن كل عين حاسد إذا حسد الله يشفيك يوم تولى da wanda ya zo gurin sa sallallahu alaihi wa sallama baya da lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam dora hannunka inda yake maka ciwo ka ce bismillah sau uku bismillah bismillah bismillah a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru ka fada sau bakwai ka san wannan ruku ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta kullu wallahu da kula uzai biyu yana tofa a hannunsa ya shafe jikinsa har lokacin da ya rashin lafiya ya zan ba zai iya ba yake umartar Aisha Allah kara masa yadda karanta masa to kaga ashe a ruqya shari'a ta zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma an yi masa mala'ika jibril yayi masa kuma ya umarci wasu ma sun yi kuma ya ce babu laifi da rubuya matukar ba shirka ba to amma komai na addini akwai sharuɗan sa haka kawai mutum yake yin abubuwa ba tare da ya bi dokokin addini a kansa ba da zarar aka saki layi to babu yadda za a yi abin nan ya zama halal kuma abin da muka sani ne komai na addini komai da aka zo da shi addini an samu ɓata garinsa wannan idan aka samu a cikin kololuwar abu a addini ne tauhidi kaga min babu aula a samu ta gari a cikin sauran abubuwa da su kai tauhidi girma ba a tauhidi babu ba ta gari akwai ba ta garin tauhidi da su ake ta artabu tabu da su ana ta ta kurza da su yanzu duk sun bata tauhidi sun dauki aikin Allah sun ba mu to haka nan a cikin abubuwan da ba su kai tauhidi ba ba kaga dole za a samu ba ta gari to ruqiya tana daga cikin abin da aka samu ba ta gari a cikin ta wanda suke ne suke kwatar dukiyar jama'a da sunan abin da ake cewa rukiya alhalin ba ya da alaka da rukiya malamai sun ce yana da cikin sharuɗar rukiya na farko ta kasance da sunan Allah ne ko maganar Allah ko sunan Allah ta kasance da maganar da ake fahimtar ma'anarta babu shirka a ciki babu surkulle a ciki babu wani saddabaru a ciki sharaɗi na uku ta kasance wato shi mai rukuya ɗin kai da ya rika jin cewa idan wani ya samu waraka shi ne warkar da shi ko rukuyarsa ce ta yi amfani in ba da rukuyarsa ba za a warke ya ɗauka ubangiji shi ne mai ba da magani shi ne mai ba sa cuta shi ne mai yaye ta allazi idan marittu fa huwa yashfi ubangiji wanda idan na yi rashin lafiya shi ne yake warkar da ni da ji cewa ubangiji shi ke ba da warakar ba wai shi ne mai ba da warakar ba kuma ubangiji na iya ba da warakar a hannun kowa ba wai lallai sai a hannunsa ba ya rika ganin in ba a zo su ba ba za a samu warakar ba har ya rika cewa duk wanda abu kaza ya same shi zai same a zo gona wasu suna fama da abu amma gashi mun zo ba su zo ba Kare kamar shi ne zai bayar in ba a zo gunshi ba za a samu ba to kaga tun daga nan zaka fahimci cewa wannan ba shi ne mai rukuyar da shari'a ta yadda da shi ba wannan dan damfara ne dan ko wannan ne matuci ne rukuya har ila yau dole ne wanda yake mai rukuya ya kasance malami ne da ya san tauhidi malami ne wanda ya san Allah ya san tauhidi ya san abin da yake haƙƙin Allah ne ya san abin da yake ba wato ba haƙƙin sa bane haƙƙin Allah ne dole ne ya zama mutum ne ya karanta littafin tauhidi akalla mai ruku ya kamata a ce akalla bai ba a kasar ya karanta kitabun tauhidi ya fahimci shi mai ruku yadda ko kitabun tauhidi bai sani ba wannan zai maka zai taka tobara da sunan rukuya kaga ashe ka je gurin dan bid'a neman rukuya ba so ba dan bid'a ina san tauhidi ana ta kokarin a fahimtar da shi ya san Allah ya zai zama maka wanda tsakaninka da Allah kuma shi ba bai san shi ba saboda ka ya zama mutum ne salihi shi yasa a cikin yanayi na magabata duk sanda za a nemi rukuya akan neme shi gurin mutum mai kirki a musamman ganin kowa da kowa yana fitowa mai a matsayin mai rukuya mai rukuyan nan ba yana naɗa kai shi ba da shi mai rukuya ne mutane su za su ga alamar cewa wani ɗin nan watakila ubangiji zai karɓi addu'arsa in yayi mana bara mu je mu nemi taimakon saboda haka ya zama mutumin kwarai sannan abu na biyu daga cikin sharɗansa bayan tauhidi ya zama kada ya kada ya zama ya riki wannan rukuya din a matsayin sana'a kada bai da sana'a yana tara kuɗi har ya buɗe ofis har yanzu yana da motoci har da ma'aikata har da yankin kati wannan wannan ba za ka taɓa samun wannan rukuyar ba irin wannan mai rukuyar ba za ka taɓa samun sa cikin sahabbai ba sahabbai ba su iya addu'a ba ba su iya rukuya ba sai iya amma akwai wanda ya bude ofis akwai wanda ya kama ofis kun taɓa jin wanda sana'arsa ana lissafa sana'ar sahabbai a ce shi wannan kan rukuya ne a ce daga cikin safai ga wani sana'a ta rubiya da ka ta yake ci ya sha rubiya addu'a ce addu'a addini ne ba a ci da addini yana daga cikin alamar tatsewa mutum ya ci da addini akwai wani malami abu sufiyan salih ibn mahran daga cikin tabi'ai yana magana akan yana magana akan irin waɗannan da suke ci da addini yake cewa طلبوا أن يفتحوا الدنيا بمفاتيح بمفاتيح الدنيا فلم فلم تنفتح فوضعوا عليها مفاتيح الآخرة لكي تنفتح لهم سنة مسبوطة وكان في دنيا وتصاب دنيا ستارة amma ta hanyar amfani da makullan duniya sai duniyar ta ki buduwa don hanyar da ake bi a samu suka bi ba su samu ba sai suka ce a su ɗauko makullan addini mana su buɗe duniyar da ita da su da haka suka sa makullan addini don duniyar ta buɗe musu karewar lalacewa kenan man talaba الدنيا بعمل الآخرة haka الله هكا ماذا بعتها فيك سوى الفضيل بن عياض a irin su Sufyan al-Thawri duk wanda ya nemi da duniya da aikin lahira ubangiji sai ya tabar da shi saboda haka ruqya addu'a ce addu'a amalul akhirah ne ba amalul duniya ba wani munajati ne tsakanin bawa da ubangijinsa ubangiji kai ne mai kaza kai ne mai kaza ubangiji ba mu wani lafiya wannan munajati ne tsakanin bawa da ubangiji ba aiki ne na duniya ba har da ka mai da shi abin neman kuɗi hadisin Abu Sa'id al-Khudri ba zai zama hujja ba ka dinga neman kuɗi da rukiya domin da a ce hujja ne neman kuɗi za a da rukiya tun farko ma sahabbai da za su yi shakka ba sun san haƙƙin su ne amma sai da suka je wurin manzo sallallahu alaihi wasallam suka gaya mana sannan kuma kisar duk tana nuna mana cewa ga dalilin ma da yasa suka karbi sannan kuma malamai suka ce ba sun karɓi kuɗin ba ne da ajiyar tilawa don sun karanta sun yi karatun a saboda ya warki suka aka ba su wannan jolin. amma yanzu masu rukuya din nan tun farko ma sai ka biya kuɗin kati kana zuwa kuma sai ka biya kuɗin karatu awa nawa kake so a yi karatu to iya wannan auren sai ka ajiye kuɗin su saboda haka za ka je kai ta zuwa kai ta zuwa ba dole a samu saukin ba kuma ya tafi da kuɗin wanda ya daidai da abin da sahabbai suka yi ya yi daidai da abin da ya faru a hadisin sahih al-khudri da suka yi addu'a sai da ya tashi kamar yadda zo a hadisin hatta kama yamshi ka annahu laysa bihi raqaba aka zo a cikin hadisi ya tashi yana tafiya kamar babu karin kula masu tare da shi saboda ka in har za a baka ju'e din to kai ma ka bari da Allah kaga ba zai tara ba to sannan mai rukuya dole ne ya fahimci cewa amfanar da mutane yake ba kansa yake amfana ba yanzu cewa amfanar da dan uwansa yake wanda yake jin cewa dan uwansa yake amfanarwa ba zai dinga zaftaro masa farashi ba mai tsada in kana da shi yi maka baka da shi kama gaban ka je ka daidai irin annabi cewa ya eh, yi malista fa'a da aka tambaye shi game da rukuya malista fa'a an a kahu akahu falyaf'al an a yanfa'a akahu a shi kaga lokacin da zaka yi wa ɗan uwanka rukuya a nan kana nufin ka amfanar da shi to wanda yake nufin ya amfanar da kuɗi da ɗan uwansa ya a yanka masa wani farashi da ya fi ƙarfinsa? kaga a nan kansa yake nufin ya amfanar sannan a dalilin faruwar irin wannan kasancewar kowa yana cewa shi mai rukuya ne kuma aka mai da rukuya ta zama hirfa ta zama mihna sai ya kasance mutum baya baya tunanin a baya fatan mutane su zauna lafiya fatan su cututtuka su yi gawaye saboda kwastomomi su karu an tabbe imamu ahmad aka ce wane yana yi wa yana yi wa matattu wanka ana biyan shi fasta'zamahu qala bil kira imamu ahmad ake gayawa aka ce wane ake ga masa wani mutum ce shi sana'ar an yi mutuwa yayi wa bawa wanka a biyan shi ce wannan ita ce sana'ar ya ga girman abu yace bai dace ba bai dace ya yi wannan ba ibnu taymiya ce dalili saboda zai rika fatan musulmi suna mutuwa yana mutuwa saboda haka sai yayi kama da almuhtakir wanda saboda tsadar a wahalar abinci zai saya ɓoye dan wahala ta yi wahala ya fito da shi ya tsada ya samu kuɗi kaga wanda zai so wahala to haka nan irin wasu wanda suka bai da rukuyar sana'a za su rika fatan a yi ta samun cututtukan saboda akwai su su yawanta wannan ya sa ma suka faɗaɗa sha'anin aljanu suka ƙarfafa lamarin aljanu suka sanya aljanun ma suka rika yi wa suke wa mutane barazana saboda irin yadda aka ba su fawa dukkan wani dan abu kankani da babba sai a ce maka aljanu mace ta tsira ma gidan aure saboda miyagun halayen da sai a ce aljanu da suka hana kuma ba ta da ita ce aljanar in gyara halayen da za ta zauna gidan aure amma sai a ce maka sai a ce ubanta aljanu ne a kawo ta a yi mata rukuya dan kasuwa idan ya ga al'amuran kasuwancin sana ja da ba sai a ce masa aljanu ya zo a rika yi masa rubiya ko ya je a je kantin sa aiwa kantin rubiya aljanu sun sa hannu a kantin saboda haka sai aka mai da duk ciwon kan mutum yana fama da ciwon kai yau da gobe sai a ce akwai aljanin ciwon kai su harka suke nan su rika sa maka ciwon kai dukkan wani motsi a jikin dan adam sai a rika cewa aljanu ne aljanu ne aljanu ne aljanu wannan ba dole ya kara jambama aljanun ba wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa domin da zarar ka dinga ba su irin wannan power to miyagun cikin su kana kara musu girman kai ta kara musu tallafi da jabberanci. wanda kuma wasu abubuwan da dama ba su da alaka da shayatinul jinni suna da alaka ne da shayatinul jinni idan aka magance wannan shaidana din ta cikin mutane shi kila magance abu amma sai a hada su da shayatinul jinni to kaga wanda zai rika wannan shi ma ya zama ɗaya daga cikin shayatinul jinni din domin yana taimakawa shayatinul jinni ne وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون sannan yana daga cikin wato abin da yake faruwa a harkar rubuya a yanzu yadda za a ga ba a la'akari da salatin wanda zai rubuya din wanda rubuya addu'a ce kamar da muka sha faɗa addu'a din nan karɓarta yana da alaƙa da nagartar wanda yake addu'a yana da alaƙa da nagartar wanda ake wa addu'ar wato zai yiwu mai addu'ar ya zama mutumin kirki amma kasancewar shi wanda ake yi wa addu'ar ba mutumin kirki ba addu'ar ta ƙi samun shiga domin shi ma yana da tasiri saboda gyaruwar zuciya ke sa a karɓi addu'ar to shi ya tashi ba a gyara take ba da haka shi ne addu'ar zai iya yi ko ba a samu ba ba saboda shi wanda ake wa ba mahallin a karba addu'a ba ne dangane da shi ta yiwu kuma ya kasance shi wanda za a yi wa mutumin kirki ne amma shi mai yin mutumin banza ne wani ma rayuwarsa cike take da shirka da kafirci mutanen da Allah ke cewa ba da wa'ul kafirina illa fi zalal addu'a su a banza suke yin ta to rashin la'akari da salahan wanda yake addu'ar shi kansa yana daga cikin aibi na rukuya kuma bayan da za a yi salihi mutumin kirki ya mai da sana'ar rukuya ita ce sana'ar cin abincinsa salihi ba zai yi wannan ba wanda duk ga ya yi wannan to ya fita daga hanyar magabata don magabata ba su yi wannan ba za ka samu wannan cikin magabata ba za ka samu salihi ba yana harkar rukuya kuma yana gaya maka cewa aljanun nan ya san su kuma ya san kowanne da irin da irin ayyukanka akwai aljanun da suke hana aure akwai aljanna suke auren mace akwai aljanna da suke hala bacci akwai aljanna da suke kaza akwai aljanna da suke lalata hailan mace akwai aljanna haka zaka je na ta fadar kai ka ce a duniya aljanna ta tare da cewa alamul jinni alamul ghaibi ne duniyar aljanna duniya ce ta gaibi kamar da Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu bil haythu la tarawnahu duniyar bu daban tasu daban a cikin su akwai mutanen kwarai akwai talihai akwai musulmi akwai wanda ba musulmi akwai talihai akwai wanda ba talihai akwai ahlus sunna akwai yan bid'a wa akwai wannan amma dangane da mu duk wannan gaibi ne in aljani ya zo ce maka shi musulmi ne ba yadda za a iya gane musulmin ne tunda ba tara ba ba ba ba gare shi ka dinga a tahu ba kuna sallah da shi ko ku haɗu da shi a hajji ga yadda cewa musulmi ne haka zai maka zai iya maka ƙarya ko ya ce maka shi mutumin kirki ne zai iya maka ƙarya haka don abin da zai gaya maka babu tabbas saboda ba yadda za a yi ka iya gane gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa domin wannan alam din wannan duniyar ta aljanun ba duniyar ka bace da haka ba za ka iya fayyace komai da komai a kanta ba wanda duk kaji ya zauna yana maka wani kashe-kashe to ka tabbata wannan mayaudari ne dan damfara ne matuki ne boka ne yana so ya yi amfani da aljanu da ci ya cin burin wanda zai ɗauki harkar rukuya gari gari gari gari ya maida ta sana'a wannan ba shi ne mai rukuyar da ya kamata ka ba. sannan wani abu tattare da waɗannan waɗanda suke rubuya da sunan sana'a suka saki tafarkin magabata za ka samu harkar tasu cike take da sabon Allah za ka samu ana kaɗaita da mace wacce take muharrama ana shafa jikinta da sunan rukuya ina aka halatta maka wannan dan kana mai rukuya ina aka halatta mai rukuya ya zauna daga shi sai matar da suke aji na biya ina aka halatta mai rukuya idan da kama kan wata mace da ba masu ba ka samu gardi ya buɗe ƙafafuwansa ya sa masa mace a tsakiya tsakanin cinyoyinsa ya ma kuro ta yana addu'a yana karatun alƙur'ani ina aka samu wannan wace shari'a ce ta halatta masa wannan to kaga a lokacin da yake yin wannan da sunan addu'a ubangiji ya raba ta da aljanin a lokacin su kuma aljanin aljanin murna suke murna suke cewa sun yi nasara sun yi nasara ga irin aikin da suke so dama ga shi da yana tabbata saboda haka da idan aljani ɗaya ne yanzu sai su karu a jikin nasa domin sun samu wani shaidanin ɗinsu yana taimaka musu ya za a kai da ka je neman agaji da tallafi gurin Allah ka je gurin wani fasiki kuma ka ce shi zai maka wasu da tsakaninka da Allah al'aflu fil ruqya asalin asali shine kowa ya kanta sai idan ba zai iya ba haka manzo Allah sai da ya kai matakin da ba zai iya ba sannan da Aisha take taimaka masa kaga al'aslu shine kai wa kanka idan ba za ka iya ba matar ka yi maka dan ka yi maka wani makusancin ka yi maka shine al'aslu dan duk abin roƙo ne gurin Allah babu wanda ubangiji ya sanya shamaki sa da shi yace kai in ka roƙa za a baka wancan iya roƙa ba a ba shi ba domin su waɗannan ƴan dan fara bukuya da abinda suke hujja da shi abinda suke wato wa abinda suke rudar jama'a da shi shi da su fa sun san kan aljannan nan sun san madafar abinda suke nuna mutane ke waye yace sai ka san madafar aljannu sannan za ka yi hutun addu'a ina aka samu wannan babu shi a shari'a don haka da zarar irin waɗannan suna yawaita to aljanun ne za su ƙara yawaita tafargazar aljanun su ya su ƙara yawaita saboda tafargazar masu taimaka musu cikin al'umma duk inda waɗannan suka zaro gari to kanku ɗauka magance muku shaidanu da aljanu za a ƙaro muku su za domin duk inda za su zo tare da nasu za su zo don haka za su haɗu su yi ta cuta a cikin al'umma wannan shine a istamta'a ba'duna bi ba'd wa na balaghana ajalana alladhi ajjalta lana ubangiji ya faɗa aljanu za su ce wa qala awliya'u min al-jinn rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd ya ubangiji tashin mu ya more shashi sun more mu mu a matsayin mu na aljanu mu ba ko mun more su sun more mu saboda sun yi amfani da sunan mu an yi ta kawo musu kuɗi kaga sun more mu mu ma kuma mun more su saboda sun yi tabbatar da bayan Allah ke yasa ubangiji ce qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha'a Allah inna rabbaka alimun hakim da karshe ubangiji ya tattara su da aljanu ya watsa su ta saboda haka yana da kyau yan uwa a rika faɗakarwa musamman a cikin ƙauyuka daga an fi rudar 'yan ƙauye ana amfani da gidajen kafofin watsa labarai ana yada irin wannan da dama daga cikin likitoci ba daɗin abin suke ji ba don sautarewar lokaci bayan an kai wa shi wannan ɗan rukuya ɗin mara lafiya ya masa dukan ya jiji masa rauni karshe za a kawo likita a bar likita da aiki kuma ya babbata masa kai to kaga likitoci da dama ba sa kan wannan wasu matsalolin sun san sun san matsalolin da ba su da alaka da wani aljani amma an je an kai ma wani fara da sunan cewa aljanu ne shi kuma ya sa wasu karfi da dawa suna ta dukan mutum ba wani ba aljanin suke duka ba a lokaci shi shi wanda mara lafiya suke suke jigatawa shi suke jigatawa akwai a wasu lokuta ba da har akan samu mutuwa na karanta a wasu kasashe irin masu dokan nan damar da dan da nan sai su dauki abin duka da sun yi kisa sai su ce aljanin da ya kashe ba su suka yi kisan ba aljanin ne da aka dake shi ko aka shaƙe shi shi kuma sai ya shaƙe mara lafiya ba ga wannan bayan da za a alkali ya kyale su dole ne alkali ya hukunta su saboda haka akwai rukuya a shari'a amma tana da tana da babu idan an kawo maka mara lafiya in masa wa'azi kullum. idan yana yin wasu abubuwa na saban Allah wanda har ya bawa aljanun kafa suka iya cin masa ka nuna masa ya daina ka gaya masa azkar na safe da yamma da daddare na lokacin da zai kwanta lokacin da zai fita ka koyar da shi waɗannan abubuwa ka nuna masa ya yi ya shayaɗi shayaɗinul insi sai shayaɗinul jinni su nisanci shi ka nuna masa haka mutum salihi mai rukuya na kwarai haka yake yi amma waɗannan masu rukuya suna yin wa'azi saboda ai su ba so aljanin ya rabu da mutane za su so aljanin su ci gaba saboda ai ta kawo musu customers saboda haka sai mun nuna wa mutane al'iladu shar'i al ruqya shar'iyya ya ake yin rukuya ta shari'a kuma wannan matsalar ba wai nan kasar kawai ba na ga rubuce-rubuce da dama da aka yi wallahi ana fama da ita a kuwait ana fama da ita a syria nan ya fi ba tsanani ana fama da ita a masar ana fama da ita a saudiya suna fama saboda haka masana sun yi rubuce-rubuce na karanta rubuce-rubuce da dama da aka yi akan wannan dan kuwa har wata shekara wata samina ma suka yi saboda a wa da mutane kai akan sha'anin rufiya din kamar su waɗancan kasashen sun daɗe da samun wannan matsalar mu ne daga baya baya da aka fahimci ai akwai rukuya ana yi wa mutum addu'a ya warke shi nan sai ɓata gari suka shiga cikin harkar taimakon a ci gaba da ganar da mutane dan kada su kada waɗannan ɓata garin su abin da sai aka kyale waɗannan ba ta garin har suka yi ƙarfi har ma sukan fito su a taimaka musu masu taimakon mutane mai taimakon mutane da zai je ka ce a ce maka sayan kati na ganin shi naira ɗari biyar bayan wata ɗaya in ka koma sai a ce kati ya tashi ɗari bakwai ne yanzu wani kuma taimakon mutane a wasu ƙasashe tun kafin ma ka shiga gurin a get sai ka biya kuɗin shiga duk akwai wannan saboda haka faɗakarwa ita za ta mutane kansu yawa ne ba a ce babu rukuya ba amma kuma akwai ta shari'a akwai wacce ba ta shari'a ba akwai da shari'a ta ajiye akwai abin da kuma mutum ce sai wasu abubuwa da dama waɗanda suke faruwa a cikin rukuya din dangane da karatun qur'ani shi kanta wanda shi ma wani janibi ne mai faɗi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamda gamdakatar Allah ya sa mu gane وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم saboda lokaci ya yi nisa za mu asa tambaya biyu rak wanda ya ce mace ce a lokacin azumi sai haila ya zo mata ta zo mata sai ta ajiye azumin da da niyyar karama wato da niyyar karama shi bayan sallah da bayan sallar sai sai ta samu ciki kuma ta rika wahala a duka wahalar da ita baka samu damar rama waɗannan azumi waɗannan azumi ba har har wani azumin ya zo kuma sai ta haihu a farkon azumi to shi ne ce yaya za ta rama waɗannan na farko da kuma wannan wanda ta haihu a cikinsa kuma idan ba za ta iya rama su ba yaya za ta yi za ta rama su idan har tana da iko a wato gwargwadon ikonta za ta iya rama su ba wai sharafi ba ne sai ta yi su a jere duka wato za ta iya yin yau gobe ta sha biyu ta ɗauka haka har ta ga cewa ta rama adadin kwanakin da ta bari sawa'un na wanda ta bari a sababin haila ko a sababin ciki da sauransu idan ba za ta iya ba saboda wata larura da za ta hana ramawa to a nan sai ta ciyar da miskini kowane azumi daya da ciyar da miskini duk da cewa a nan malamai suna da wani bayani da suke yi kamar azumin da aka bari a dalilin haila wannan daman bil'ijima rama ta ake wanda mace ta bar shi saboda haila wanda ko mace ta bar shi saboda ciki to anan ne wasu malamai suke cewa za ta rama wasu su ce za ta ciyar wasu ma su haɗa rama wadda ciyarwa wasu kuma <coughs> su takaita akan ciyarwa to a hakika babu wata hujja da ta nuna cewa matar da ta bar azumi saboda ciki za ta haɗa ciyarwa da ramuwa gaba daya domin ciyarwa tana zama makwafin ramuwa ne makwafi ne na azumi to ba za a haɗa abu da kuma makwafin ba abu da abin da aka kawo shi a matsayin canjin sa kuma da a hada su lokaci guda sai ya zama kamar ba ma ake mata akan abin da ba wai ya ne ba kamar ana so a yi mata wani horo da kai kace ta yi laifi ce ta rama kuma sannan sai ta ciyar kan kamar tare da cewa mutumin da ya bari saboda halin tafiya ta aka kawai ya rama ba a ce ya ciyar ba wanda ya bari saboda rashin lafiya ta aka yi rama ba a ce ya ciyar ba wasu malamai suna kiyasin da wanda aka yake mara lafiya saboda haka suna sha kawai rama za ta yi wasu kuma su ce a'a za ta ciyar ne domin ubangiji ya kakkaɓe mata azumin saboda haka a nan tana iya ɗaukar ɗaya daga cikin waɗannan ijtihadai guda biyu ko dai ta ciyar ko ta rama akan azumin mukan da ta bari wasu saboda ciki wanda kuma ta bari saboda haila wannan bilistika ramawa za ta yi idan ba za ta iya ramawa ba wannan kuma wani abu ne wanda zai iya gicewa daga baya ba wai dan sun taru da yawa ba taruwar su da yawa ba shine yake nuna ba za su iya ba da mutumin da yi da yake kafara ta ta kisan kai ko yake kafara ta bihari an ce azumin wata biyu a jere daga wata biyu a jere yana da yawa wannan yawan sa bai sa an sauke masa ba to haka ita ma yawan su ba zai sa a sauke masa ba za ta iya za ta iya rama su wannan kuma yace a gaya masa ko a yi masa tsarin bayani akan wannan ayar fal yawma najjika bi ka li takuna liman khalfaka aya fa inna katiran minan nasi an ayatina la ghafilun wannan ayar ta zo a tiyakin wato halakar halakar da fir'auna kamar ta zo a cikin surar yunus idan mai tambayar yana kusa akwai tafsirin surat yunus na wannan shekarar da muka yi a maiduguri akwai cikakken bayani akan ayar da ita da ayar da take gabaninta akwai cikakken bayani a tafsirin surat yunus da muka yi na bana saboda ka samu katasin ya fi in yi maka takaitaccen bayani a yanzu akai za ka ji maganganu har ma na wasu wanda suke cewa wannan ayar tana nuna cewa a fir'auna shine wanda yanzu ake ganin muliyarsa yake ake ganin shi wai a gidan tarihi yana nan shine fir'auna da Allah ke fa yawma nurjika bi gadalika shine wannan akwai magana da ne akan wannan babu wani abin da yake nuna cewa abin da ake nuna mutane hoton wani kanjamamman mutum aka ce wai ne fir'auna babu wata hujja da take nuna haka Allah da ya ce kal yawma nurjika bi gadalika wasu malamai sun ce ubangiji ya tsere da shi a lokacin ya fito bayan ya fito a yi nan akan gabar ruwa ya fito da shi akan gabar abin nan gabar ruwa saboda mutanensa da suke ganin kamar shi Allah ne kan su dauka bai halaka ba yana nan su ga gawar shiga ta nan su dauki izina da aya akan cewa eh lalle fir'auna ya halaka ga gawar ta nan su dauka su je su yi abin da su da ita shi da abin da ubangiji yake nufi da litakuna kuna liman khalfaka aya wadanda ka baro a gida ka taho kawo annabi Musa da kace ruwa cinye ku an fito da gawar ka su zan aya gare su da yawa daga cikin malamai akwai da suka fassara da haka idan ka koma tafsirin za ka cikakken bayani akan wannan da maganganun malamai da suka yi Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa